أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له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 amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu, ya'yan ɗan uwa musulmai yana yi mana gaisuwan musulunci tare da farin cikin haɗuwa a wannan lokaci mai albarka lokaci na sallan asuba daidai lokacin da muka saba gudanar da tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai alfarma watan azumin ramadan a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a da ke kofar gidan malam magaji mai askin baba a titin yakubu wanka nan cikin garin bauchi wadda aka fi saninta da masjidi sauti sinna Mana masallaci ne wanda ake babar maya da fadisa shi da kai komo a akan alkur'ani da sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya ba mu sa'a idan ba mu manta ba tafsirin namu na asuba muna nan a cikin sokin ma'ida kuma wancan karo mun tsaya ne a aya ta ɗari da shida da alkawarin yau idan ubangiji ta'ala ya dawo da mu za mu tashi aya ta ɗari da bakwai daidai allah ta'ala ya taimake mu yau muna ashirin da shida ga ramadana hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara daidai wanda hakan kuma ya yi daidai ga goma sha ɗaya ga watan shida shekara dubu biyu da goma sha takwas miladiya ta annabi isa alaihi salatu wassalam to kamar yadda muke bayani kwanakin azumi yana ta tafiya yawan an yi an guda ashirin da shida kaga saura a ce azumi kwaya uku kenan ko guda hudu ya rage wallahu ta'ala a'lam amma dai mu yi kokari mu kara dagewa mu yi ta kan wato fafutukan lalle da tilkadari wato ainihin kwanakin ba mu sani ba ko Allah ya riga ya datar da mu a baya ko kuma a'a abin na gaba Allah shi ya farwa kansa sani an fahimta ko don haka Allah madaukin sarki ya taimake mu tunda manzo Allah ya ce an gwada masa daren ko amma sai kuma aka zo aka mantar da shi sallallahu alaihi wasallam don haka sai ya zama annabi ya ce ku neme ta wato a wannan kwanaki goma na ƙarshe kuma kwanaki goma ƙarshen nan ana ainihin nuna wa mutane ana samun ta ne a wuturi na wannan kwanaki goma na ƙarshe Allah ta'ala ya samu dace ya Allah ka samu na daga cikin wanda za ka yi musu gafara cikin wannan wata wato ainihin ta ramadana kafin shiga cikin karatu akwai wasu bayin Allah wanda suka bayar da gudumawa akwai wani bawan Allah da ya bayar da naira dubu daya ya ce a sanya a tafiyar da asusun marayu Allah ta'ala ya saka masa alheri Allah ya biya masa bukatun na alheri kuma ya ce da Allah yan uwa taya shi da addu'a akwai yar uwarsa wanda ta samu matsala na rashin bacci ta ba ta samun yin bacci kawai to kagan aka ce mutum kwata-kwata baya bacci to da iya samun matsala mai girman gaske don haka muna taya shi da addu'a muna tawassuli da ibadodin da muke cikin wannan wata ta ramadana Allah ta'ala ya ba ta lafiya Allah ya sauwake mata wannan damuwa da ya same ta bayan nan kuma ya ce da Allah kada yan uwa su manta da nan masu mummunan ɗabi'a da suke halakar da mutane su ne masu cakkan mutane din nan ko su tare ka abin hawa a matsayin ka na mai yin ashaba kan za su hau mashinin ka sai su soke ka da abin da suke sokan mutane da shi wanda mun sani wannan abun yakan zama sanadin mutuwan mutum yakan iya kuma zama sanadin jinya mashi wannan mutumi to wannan abu ne wanda yake faruwa wanda Allah ta'ala ya san duk abin da ke karkashin kasa kan irin wannan cutarwa da ake wa al'umma don haka ba za mu gushe ba muna kai karan waɗannan mutane muna kai kukan mu Allah Allah ta'ala yi mana maganin su muna roƙon Allah ta'ala yadda suka hana mutane zama lafiya ya Allah ka hana su zama lafiya ya ubangiji muna tawassuli da ibadodin cikin wannan wata ta Ramadana waɗannan mutane Allah ka hana musu zama lafiya yanda suke cutar da al'umma Allah ka yi mana maganin su ka kuma zaunar da mu lafiya akwai wata baiwar Allah ma da ta ce Allah wasu ta da addu'a ita tana complain ne akan yadda sai gashi gashi za ta aure sai a samu mijin a faɗa masa wani magana sai abin ya fasu kuma wanda a yadda take bayani suna ganin ma a area su ne ake kai zance ma wanda ya zo neman auren wannan yarinya to muna fata Allah ya kawo mata lokacinta kuma muna jan hankali kada su ɗauki wani abu a cikin zuciyarsu ya zama sun sa gaba tsakaninsu da al'umman areas ko ba haka ba su kaddara lokacin wannan yarinya bai yi ba kuma in lokacin auren ta yayi in Allah da ko an kai suka ko an kai tsara akan halinta to insha Allah sai ta yi aure ko yawwa don haka in wani hali ne take da shi wadda ake amfani da shi ake bata ta sai ta yi kokari ta bari ko kaga ko da Allah sa wani ya aure ta sai ya ga abin ba haka ba idan kuma dama ta riga ta yi ne ya gabata to shi kenan kaga Allah ta'ala Ya riga ya fi mata tunda ta tuba in kuma ba haka ba ne kawai batanci ne to duka dai a kaddara lokaci bai yi ba lokaci ko an fata ka kan wani abun da ba a so ka samu to in Allah ya in Allah ya ga dama za ka samu wannan abun domin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa kullu ma asabaka lam yakun li yukhbi'aka duk abin da ya same ka dama ba yi abin da ya kuskure maka bane kuma haka abin da ya kuskure maka ba yi abin da ya yi mai ba dan ya same ka ba saboda an gama komai tun kafin a zo duniya an tsara ma rayuwanka don haka a dogara ga Allah wa man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu sana akwai wata bar Allah ta ba da tilmin zani da yadin shadda ita ma marayu Sai da Allah uwa su taya ta da addu'a Allah ta'ala ya ji gan iyayenta kuma ya biya mata bukatocin ta na kuma ya shigar mata da yayayenta kuma Allah ya karkatar mata da hankalin mijinta ya gane amfanin matansa ta je makaranta domin ta yi ta yi a batta ta je makaranta a biya gagara to Allah ta'ala ya sa ya gane Allah ya ganar mata da wannan miji nata Allah ya sa ya fahimci amfanin neman ilimi to ina ga <clears throat> insha Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda inda akwai wasu ma da suka ba da wani abu mun dunkula su Allah sai mu sanin su Allah biya kowa bukatan sana alkhairi Allah ta'ala ya taimake mu to za mu shiga cikin karatu din muna cikin suratul ma'ida aya ta 106 muka yi wancan karo yau kuma za mu tashi aya ta 107 Allah ta'ala ya ba mu yi kwamfahimtan daidai da fadan daidai da kuma aiki da daidai alal masula أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقوا الحق من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إنا إذا لمن الظالمين الله تبارك وتعالى يا شيخ wannan بياني أو أن آية تدريد بقوي إذن بممان تابع آية دي قباتا Allah yana karantar da mu irin abin da za mu yi a rayuwa idan muna harka ta tafiye-tafiye ma'ana harka ta kasuwanci domin babu wanda ya san a ina zai mutu wa ma tadri nafsin bi ayyi ardin tamut lai a rai bata san ko a ina za ta mutu ba idan ubangiji ya rubuta za ka mutu a garinku to a garinku za ka mutu in Allah ya kaddara sai ka bar garinku to fa sai ka bar garin na ka mutu wani ma sai ya bar su yake zuwa ya mutu a wata kasa an fahimta ko amma dai an sani cewar almautu wahid walakin asbabu sababu kaseer ko mutuwa dai ba ga ci sababin ta na da yawa wani zai mutu ne a cikin jama'an jama'ansa jinyansa a cikin sa dai wani kuma matsalan da aka same shi ne kafin jama'an sa su je sa? wato nasa ta kare an fahimta yau wani yakan fita kawai sai a dawo da shi a matsayin ne a matsayin ya zama gawa wani kan ma iyalan nasa ba sa maganinsa kwata-kwata ma wani mama ma iyalan ba ma waɗanda suke gangan da abin ya faru da shi ma ba sa iya gane wannan shine ko wannan ba shi bane duka wannan ba inda Allah ba ya yi kai dai duk abin nema in Allah sa an mutu da imani magana ya kare amma dama mutuwa kan tola ne ta ko ta wani hanya aka tsara maka wallahi ta nan da ka tafi ba za a canja maka ba Allah ta'ala ya sa mu cika da imani kawai don haka mun yi magana mun karatu dangane da abin da ya shafi in mutum zai ba da wani ci na dukiyansa a dawo masa da shi gida ya shaidatar da mutane guda biyu mutane guda biyu nan ya yi kokarin shaidatar da wadda suke cikin addininsa idan kuma abu ya gagara saboda halin tafiya da barin gari ka samu kanka a garin da ba mutanen da suke cikin addinin ka bane to ba laifi ka shaidantar dawa ka shaidantar da su wa'annan mutum biyu waɗanda suke a cikin addinin da ba naka ba to idan matsala ta jawo an zo gabatar da abin da ka bari na dukiya aka samu wani dinnikyal ko aka samu wani ha'inci da rashin yadda to musulunci ya tsara yadda da a samu mafita ba tare da jijiyan wuya da wani fitina ba na fata muna lura da haka da duk irin wayannan dokoki da muke karantawa cikin addini ko cikin alkur'ani yadda muke ga in kaza ya yi a yi kaza in kaza faru yi kaza duk wannan da su ƙara ba mu kwarin gwiwa da cewa wannan addini ba dan adam ya zauna ya tsara ba wallahi daga Allah ne domin Allah da ya mu shi ya san rayuwar mu kuma shi yake ba mu tsarin yadda za mu zauna lafiya Allah ya sa mu bi shi don haka Allah ta'ala ya ce fa usira ala annahu mastahaqqa isman ai ma'ana idan kun tsinkaya ko kun fahimta ko kun gano cewa ne waɗannan masu ba da saida in kun gano cewar fa akwai wani nau'i na ha'inci da ƙarya a kan shaidansu to ga irin yadda Allah ta'ala ya ce ayi an fahimta ko bi ma'ana kun gano haka akwai wani nau'i na ha'inci da ƙarya akan al'amarin su to fa akharani yaqumani makama kuma to wasu mutum biyu su tsayi a matsayin wa'annan su ma su faɗi zancen da suka ga ita ta cancanta wa'annan mutane biyu ko da za su faɗa su ne min allazina stahaqqa alaihim wanda suka fi zama kusanci ga mamucin sama da wa'annan da suka bada saida wa'annan da suka fi zama kusanci ga mamuci su ne magadansa an fahimta ma'ana an zo da abin sai zama ku kuna ganin ba haka ba to wasu daga cikin magada biyu sai su kuma su tsayu saboda sun samu tabbaci na irin shaidan da waɗannan mutane biyu suka bar abin a kowane ha'inci da aka su ma sai su yi rantsuwa an fahimta ko su ba da shaidan wannan abu akwai me akwai kiyana cikinsa an fahimta ko to shine ma'ana min allazina istahaqqa alaihim ko min allazina alaihim ko wato waɗanda sune suka fi kusanci zuwa ga ainihin mamacin sune majibuntansa to su sai su tashi su ma ko fayuqsimani billah sai zime sai su rantse da Allah su ma ai ala khiyanati shahadaini an gane ko A kan ha'incin waɗannan da suka ba da saidan nan guda biyu to su kuma matsayinsu na magadan wannan wanda ya yi wannan ake to sai su tashi su kuma ba sai su ba da nasu rantsuwan a matsayin su ba su yadda wannan abun ne ya kamata a ce an dawo da shi ba akwai abin da babu an fahimta ko cewa akwai mai akwai abin da babu don haka sai su yi wannan wato fayuqsimani billahi la shahadatuna ko wato cewa shaidan nan namu a haƙƙo min shahadatihima ita ne tafi zama daidai akan nasu saida da suka bayar kuma mu ma din dai wa ma'ata daina inna izal lamin zalimi? mu ma da muka faɗa nan ba mu ketare gaskiya ba in ko har mun ketara gaskiya to mun kasance daga cikin me daga cikin azzalimai kaga shikenan an warware mene an warware wannan matsala su wai ja'a qaran waɗanda suke ba su cikin addinin wanda ya bar wannan sallahu su dama ga irin rantsuwan da aka ce da su yi rantsuwan a lokacin sallah ta yaushe lokacin sallah ta la'asar kuma lokacin sallah ta la'asar din nan duka ana girmama wannan lokaci sawa'un wanda suka yarda da musulunci da wanda basu yarda ba suna me suna girmama wannan lokaci kuma wannan lokaci ne wanda mala'iku na wuni da na dare suke kai komo an fahimta su dauki sako ma'ana su dauki ayyuka su tafi da shi gurin ubangiji Allah ya tambaye su kun samu bayina suna mene su ce mun same suna sallah mun kuma baro su fa mun baro su na sallah to duka shine wannan lokacin salatul wusta kenan to sai su yi wannan rantsuwa to ko da mutum ba shi musulunci addinin shi zaka ga ya ɗauki abin da muhimmanci to a wani lokaci zai iya yiwuwa ce to yanzu a dauki wane mana ko da ba lokacin sallan ba in an zabi wani lokaci da ba wannan ba ma shi ma da a iya yin haka an fahimta kaga za a iya lura da cewa to yanzu wayin nan kawai abin da da yi shine ina ce sun ce kaza to a ce su je coci su rantse ko ba haka ba misali kenan a ce su kiristoci ne sai a ce to su je coci su rantse saboda in dai har suna yin kiristancin da gaske to suna shakkan su yi wani abun da ya zamto haɗinci a ina wala cikin cocin su ko kuwa yawa kamar kai ma ce to ka ce haka yi to a ba haka ce a dauko mutum alkur'ani ba ai akwai wanda yake ce akan kariyar ne ce aka Qur'anin da dan saboda Qur'anin ba ta da mai a wajensa ba ta da girma ba ta da matsayi a wajensa ko amma da ka ji mutumin da ka ji yana ce wallahi an ban Qur'ani da rantse yana so ya gwada maka Qur'ani na da matsayi kenan ko a gurin kuma yana so ya ga ya gamsar da kai abin nan da yake batu akai haka ne don haka ya ce aka Qur'ani wani ma ya ce aka Qur'ani ya dafa <laughs> ko ba gaba duk ana faɗan wannan to a duk wannan alama ne na mutum yana girmama shair na me sha'ir na musulunci amma aka ji mutum yana ce aka ce da ba baka qur'ani to sai me aka qur'anin mana to wannan bai dauki ma qur'anin da da matsayi ba an fahimta ko to wannan shine kaga kowanne sai zama an warware yadda abubuwan da ya kasance wato ainihin a tsakanin su an fahimta to shine cewa wa ma'tadaina inna ko idan lamina zalimin ai mu ma ba mu tare iyaka ba yi ma'ana ba mu juyar da baya ga barin ainihin gaskiya ba abinda ake nufi shine yake cewa wato wal ma'ana li yashhad al muhtadar ala wasiyatihi ithnain min ahli dinihi ma'ana shi wanda mutuwa ta zo masa to ya shaidantar da mutum biyu akan abin da zai bari na wasu wato ainihin wa'inda suke kuma su ne na cikin addininsa kamar yadda duk muka yi bayani au gairihim ko wasansu idan kuma an rasa su saboda tafiya an gane ko ai ma'ana in faqaduhum lisafari wa nahwihi in an rasa wa'innan na cikin addininsa saboda tafiya ko da wani abu ne kama da wannan tabal ارتاب ala على شهادة غير a أهل ملته idan su magadan sun yi kokonto ba su yadda da saidan da waɗanda suke ba su cikin addinin sun suka bayar ba zaman annal mayyita ausa li shakhsin cewa riyawa mamacin yayi wasacce ma wani to sai ma falli halifa ala shahadatihima annaha haqqun ko sai su yi rantsuwa kan shaidan nan da aka bayar cewa ka ko gaskiya ne ko kuma ba haka ba in sun in bayar da sai da akan ya eh, gaskiya ne to amma in sun tsinkayo kan cewar fa akwai ƙarya a cikin wannan fa in tsala'a ala amarati kazbihima in sun tsinkayo kan alamun ƙaryansu to halafa aqraba aqraba ulwarsati ala kazbihima makusantan magajin sai su yi abunan makusanta na mamucin. mana su kuma sai su yi mene wato makusantan su na magada sai su yi rantsuwa da bayar da magana kan gaskiya na da'awansu da kuma abin da ya shafi abin da duka aka zo da magana kai kuma wannan hukunci tabbacacce ne cikin ba da shaida akan ainihin ma'abuta cikin addinin ku ko wanda ba su cikin addinin ku ma'ana wal hukmu sabitun fi shahadati ghairi ahli milla inda adami ghairihim wajen rashin wanda suke cikin addinin ku to za ku iya ba da iya bada wannan matsayi ma wanda su kuma ba su cikin addinin ku an gane domin yin hukunci din da wanda ba su cikin addinin ko ba da shaidan wanda ba su cikin addinin ya fi a ce ba a bayar da shaidan ba ma'ana da babu garamin babu daɗi ko wannan shine don haka wannan sai yake tabbatar da wannan abubuwa duka yana nan a cikin addinin musulunci an gano wannan ko zai zama tahalifihi ma fi waqati yu'azzimanuhu zai zama ko yu'azzimanihi zai zama rantsuwan a lokacin da suke girmama shi an gano wannan ko sun ma idan sannan in suka bada da shaida suka rantse bayan haka sai aka tsinkayo akwai karya sun ma iza shahida wa halafa wa ba'da zalika istana ala kadhib bayan haka sai aka tsinkaya abun akwai ƙarya to fa innahu taruddu shahadatihima za a mayar da me sai a mayar da shaidar san ba za a karba ba da kuma rantsuwan su akan wadda shine ainihin wato yake riyawa akan su wannan shine ya zamto cewa yadda ubangiji ya tsara abubuwan kamar da shi ma malam yana bayanin haka ya fahimci yadda abubuwan yake yace wallahu alam Allah dai shi ya bawa ya barwa kansa sani to dama Imam al-Qurtubi ma shi ya kakkawo yan wasu hadisai wanda za su ƙara fito maka da mene da ainihin wato abubuwan sarari kamar yadda Imam al-Makki shi cewa yake wayannan ayoyi guda uku suna daga cikin ayoyi wanda suke da iskali da ainihin sarkakiya wajen ainihin bayanin hukuncin su da ma'anan su da waye kamar yadda Imam al-Qurtubi ya kawo cikin littafin sa akwai malaman kuma da suke gana wannan ma a fili yake sarahatan ma za a iya bayyana wa mutane abun ya zama ba su wahala wajen ganewa ba wallahu ta'ala a'lam Allah ya ci gaba da cewa ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين بنجي تبارك وتعالى ينا بياني يشي ذلك أي الحكم المذكورة من رد اليمين على الورثة hukuncin da aka ambata wajen mai da rantsuwan nan masu magaba wasu wa'inda suke magadan wanda shine ya bar wannan ainihin wasu ci to ai adina an yi tuko bi shahadati ala wajhiha ita ce tafi kusa wato wajen ba da shaida wato sama da ainihin zuwa da shaida ta mafuskantanta na waɗanda ba ainihin wato su ba ma'ana ba su musulmai din ba ma'ana shaidan wanda suka ba da saida a matsayinsu na makusantan magabatan ita ne za ta fi zama bisa cancanta a kan me shaidan da waɗanda ba su ba wato ainihin suka baya don haka ubangiji ta'ala ya ce au ya kafu an tarudda ko aimanun ba'da aimanihim ko jin tsoron kada a mayar da rantsuwan wato jin tsoron su makusantan kar a mayar da rantsuwa wato bayan me bayan rantsuwoyinsu ai ma'ana alal warasati almudai alaihim kenan wa yahlifuna ala tiyanihim wa kadhibihim wa yaftahuna ala kadhib ala ko kazabu a al'amana ala yakzibu ma'ana rantsuwansu shine zai mayar da abin da ake tunani na karyan wannan ko kuma su da ba su yarda da wannan wato ainihin suke tuhuma ko suke ganin akwai ha'inci akan wannan shaida da aka bayar to yin nasu rantsuwan zai iya zama cewa ne ya mai da wato ainihin wannan ya kuma fito da abubuwa fili sai zama karyan ta bayyana kenan don haka Allah ya ce wattaqullaha fi ma ya'murukum bihi kenan ku ji tsoron Allah cikin abin da Allah yake umurtan ku da shi wasma'u kuma sannan ku saurara amma saurara ba ta shiga ta nan kunnan ta fita ta can a ta can kunnan ba ai sima'a kabul ko ji na karba shi ake bukata bawa yayi ba ji na ta wuce ta bayan kunne na ba wallahu la yahdi alqaumal fasiqin ai Allah tabaraka wa ta'ala bai shiryar da mutane waɗanda suke ainihin fasikai sune al-kharijina kenan an ba'atihi wato wala yahdihim ila tariqil khairi sune waɗanda al-kharijina an ba'atihi an ba'atihi wanda suka fita labarin da'a wa Allah tabaraka wa ta'ala to shi wa'annan wala yahdihim ila tariqil khair wayannan ba za a shirya da su zuwa hanya wato ainihin ta alkhairi ba an fahimta Allah ya ci gaba da cewa يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا innaka anta allamul ghuyub Allah tabaraka wa ta'ala yana bayani summa akaba ala ma taqaddama min dalalatin nasara sannan aka ci gaba da bayani akan abin da ya gabata wato na fatan su nasara bima ati ila akhir sura na abin da zai zo a ƙarshen sura liyata'izu bihi domin wato su wa'astu da shi liyata'izu bihi almu'minun domin mu'minai su wa'astu da abun da za a kawo yan tabihu man ya'qilu minhum masu hankali cikin su lura su yi la'akari su gane menene ke faruwa domin wata rana ne wanda ubangiji zai tambaya wa yan aikan Allah bisa nauyin abun ma har sukan gagara mene bayar da amsa sai sun zo sun samu nutsuwa tukunna amma a karan farko abin sai zama ta ba su burgita wato ainihin da damuwa an fahimta kuma still za mu sake ganin wata rana ne wanda Allah zai yi tambayoyi wa annabi Isa ba dan ya walakanta annabi Isa ba sai dan ya walakanta wa sai dan ya walakanta wanda suka rike shi a matsayin abin bauta domin dai masa tambayoyin da zai ba da amsa su gane ashe shi ma bawa ne bawa ba ba Allah bane an fahimta ko sannan ba dan Allah bane to a wannan ranan duka wani rana ne dai wanda zai zama kashful asrari wa makiya Allah Allah ta'ala ka rufa mana siri a wannan rana amma ranar alkiyama kan wallahi ranar nan asiri ne ga wanda bibi Allah ba kuma ga wanda bibi annabin da aka aika masa da shi ba to shine ya zamanto wannan shine zancen da zai ci gaba Allah ta'ala ya ce yau mai jima'ullahu rusla ranar da Ubangiji zai tara annabawa kaf gaba daya Allah zai tara annabawa shine wani rana huwa yau mulki shine ranar alkiyama fayaqulu ay fayaqulu lahum kenan zai gaya musu an gane ko wannan abin da zai faɗa tambayan da zai musu zai tambaya ne wanda tambayan ba matsalan ne zai zama matsala ne ga annabawan ba matsala ne ga mabiya an fahimta wanda suka yi sakaci ko wani abu ne kama da wannan ubangiji ta'ala faya zai ce ma za ujibtum aji ma'ana me aka amsa muku da shi yayin da kuka kira su zuwa ga kaɗai ta Allah da ibada wani yana amsa ko suka baku wani amsa suka baku yayin da ainihin wato ma'ana ma za ujibtum bihi kenan hina da'awtum ila tauhidi yayin da kuka zuwa ga tauhidi ya me suka ba da amsa kanu la ilma lana innaka anta Allah mu yau ce ya ubangiji ba mu da wata ilimi domin kai ne masanin gaibu annabawa fa sukan ce wa Allah kai ne masanin gaibu kai kuma kakan zo da taurin kunnan ka ka ce wa annabawan kuma masana gaibu ne ya kamata in mutum ya cancanci abu ba kai ne da ka faɗa ba ya san shi ya cancanta ko ba haka ba akwai abin da za ka gaya wa mutum ma ya san bai kai wannan matsayin ba zuciyarsa tana ce masa ba haka ba ne kai ka maza makauniyan sani ne an fahimta to kaga annabawan Allah suna nan suna irin wannan bayani to za su bada wannan amsa wa Allah tabaraka wa ta'ala abi ma'ana ma gaba anil ibadi kenan duk abin da ya kuya gabayi to wallahi mu ba mu sani ba kai ka sani ya Allah an gane wannan ko ai ma'ana zahaba anhum ilmuhu ilmuhu wato ilimin wannan abu ya tafi gabarin su li shiddati hawlihim li hadha su'al saboda halin da suka samu na irin wannan tsanani na wannan tambaya da aka yi wa faza'ihim da kuma firgita su sun mai haduna ala umami sannan za su ba da shaida akan al'ummaminsu lamma yaskununa wa inuna yayin da suka samu nutsuwa suka samu kwanciyar hankali to za su bayar da menene za su bayar da wannan amsa din na إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلاً وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والعبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل أنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. شوف الله تبارك وتعالى ينا بياني. أبدا أبنجي ta'ala duk zai gaya wa annabi isa kuma duk wannan abun ba abin da Allah bai yi shi wa annabi isa alaihi salatu wassalam ba Allah ya ba annabi isa dama duk abin da annabi isa ya yi a lokacinsa don Allah yana yi da izinin waye yana yi da izinin Allah a sai duk wanda yake yin abu da izinin wani to kuwa babu to wannan akwai wani a samansa ko duk abin da zaka yi amma sai an baka izini yana nuna kana da wani a ka ko kuwa yanzu da aka ce matarka ba za ta fita ba sai da izininka yana nuna kai ne a sama ko matan ne a sama a yana nuna kai ne a sama ce ba za ta yi kaza ba sai da izininka to ashe yanzu tabbatar da dukkan na abubuwa annabi isa ba zai yi ba sai da izinin Allah yana nuna ashe Allah yana saman wa yana sama annabi isa ashe kuma annabi isa ba Allah bane tunda har inda yayi abu sai da izinin wani ashe kuwa ba Allah bane wanda yake da izinin san shine Allah Allah kuma baya abu da izinin kowa ko Allah yana jira wani ya bashi umarni ya bashi komen, ya bashi izini a ce ai Allah yayi abu da ikon wani subhanallah ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira ashe Allah shine Allah babu kuma wanda ya cancanci ya zama Allah sai shi saboda ayyukan da yake gudanarwa shine Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ai bi ma'ana ka ambata wato an gane wannan ko ka ambaci hisabi da ubangiji tabaraka wa ta'ala zai wa annabi isa alaihi salatu wassalam da kuma abin da ya aikata wato mutanansa da shi izgala allah ya isa ibn maryam ya isa ibn maryam yayin da allah zai ce ya isa dan maryam ko isa ibn maryam mazkur ni'mati ni'mati alayka ka tuna ni'iman da na yi maka ko allah yana da dama ya faɗi wannan amma kai ba ka da dama ka zo kana ce ma wani ka tuna ba nan bana zai maka kaza ba nan bana baka nera kaza ka manta ko to ka goge ladanka <laughs> ko ka yi mai kenan ka yi gori amma Allah yana da dama ce ka tuna na ma kaza na ma kaza dama ba wanda ya cancanci ya maka saiwa sai Allah don haka ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa nabi saka tuna neman da nema ka nemati alaika nemata da nema kuma wa ala walidatika da kuma ni'imar da ne akan wane mahaifiyarka an fahimta ko yawwa ai bi ma'ana tuna ta kenan bi kuri ha wajen gode wa wannan ni'ima wasu irin ni'imomi ne ubangiji ya masa Allah ya ce idza ayyatuka biru ko biruhil qudus yayin da ai kawaituka kenan na karfafe ka da mala'ika jibrilu kana tafiya iya tafiya tare da kai duk inda annabi isa yana tare da wa da jibrilu an gane ko ai ma'ana duk inda annabi sa ya tafi yana tare da mai aini amana jibril kana yasir ma'ahu haisu sara iya tafiya tare da shi duk inda yake an gane wannan ko cewa na karfafe ka ai bi ma'ana iza ayyatuka bi ruhil qudus yayin da na karfafe ka wato da malaika jibrilu tukallimun nasa ko fil mahdi kana magana da mutane a cikin me a cikin ainihin tsimman goyo a ma'ana tiflan lokacin yana jariri ai yayi magana a man goyo ko ba haka ba da mahaifiyansa ta shiga da shi gari fa atal bihi qaumaha tahmilu Kalo ya maryamu laqad ita shay'an fariya ya ukhta haruna ma kana abokin mursawin wa ma kanat ummuki bagiya ya ya yi? fa asharat ilaihi. da ta shiga da annabi isa a hannu tunda dama ba santa da miji ba amma kafin kifta da bismillah ta je har ta samu ciki har ta haifu da kuma ta shigo musu da shi gari kai ma dan Allah abun ba zai dame ka ba a ba zai dame ka ba kai ma ai zai dame ka ba za ka yi tambaya ba yanzu tambayar da suka yi sun yi laifi wala ba su yi laifi ba dan abun tambaya ya zo in dai har za ka ga abu ya canja baka yi tambaya ba za ka ba ka san me kake yi ba kenan za ka suka tambaye ta ya maryamu laqad ji'ti shay'an fariya ya ukhta haruna ko ya ke yar uwan me haruna ma kana aboki mura'a sauyin wa ma kanat ummuki bagiya ba mu san ne babanki cikin wani mummunan aiki ba kuma sannan ba mu san mahaifiyarki tana da wani hidima na fasikanci ko na karuwanci ba ba san wannan ba to ke yaya aka yi haka fa asharat ilayhi sai ta nuna annabi Isa ta ce gashi a ah, sun ce kai fa nukallimu man kana fil mahali sabiya ya za mu yi magana da nan da yake cikin tsimman goyo karamin yaro kuma kafin su gama rufe baki ya ce inni abdullah ni me ni bawan Allah ba ni dan Allah ba inni abdullah atani kitaba wa ja'alani nabiyya إيه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ثالث ذلك عيسى بن مريم بن مريم قول الحق الذي فيه يمتر ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه الله يا يكفر يا ذركك إذا قد أمرا fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun kawai in Allah ya nufin hukunta abu sai ce abu ya kasance sai ya kasance to kaga annabi Isa yayi magana cikin mene wato ainihin cikin tsimman wato ainihin goyo annabi Isa yayi magana an gane wannan ko ma'ana kallimun nasa ma'ana fil mahadi kayi magana da mutane kana magana da mutane cikin tsimman goyo an gane ko wa kahala kuma da lokacin da ka girma ai ma'ana aka baka sako kenan wa kahala imamu al-qurtubi yace ai bil wahyi war risala kenan kama sabaka fi surati ali imran shine imamu al-qurtubi yace ai ma'ana wato cewa mai magana wa kahala shine magana da wahayi kenan da sako da Allah ya aiko annabi Isa da shi wajen mutanansa an fahimta ko shine bi ma'ana wa kahala kuma kai magana ai a lokacin da ka girma kenan kuma ka ci gaba da isar da sako sannan wa iza tukal kitaba yayin da na ilmantar da kai rubutu an bayyana ko na ilmantar da kai me rubutu wal hikimata da kuma ainihin wato hikimomi wat taurata da at-taura wal injil fa da injila duka ubangiji ya ilmantar da annabi Isa wannan an gane wannan ko sannan wa istaquluqu min at-tini ka hay'ati ko bi izini yace yayin da kake mene ma'ana sannan kuma wa izi taqulu ai ma'ana ja'alu wa tasawwar kana sanyawa kana mulmulawa kana surantawa an fahimta ko kana mayar da abu kaza ma'ana ka ɗauko abu ka mulmula shi kai shakali sai kuma ya tashi ya zama wannan shakalin da ikon wa da ikon Allah shine yake cewa wato kana sanyawa kana surantawa daga laka sai kai shek kai shakali irin na tsuntsu ya mulmula laka sai ya masa walakan sai ya mai shi kaman sura na me na tsuntsu haka ya mai da shi kaman kana gani ka ce kaga tsuntsu kamar da ake dai mulmula abubuwa ai mun sani ai akan mulmula siffa na mutum akan mulmula siffa na dabba ko ba haka ba to annabi isa yana yin wannan sai abin ya zama an suranta shi kaman sura wato na tsuntsu an gane ko ai ma'ana wato wa in takhluqu min at ka hay'at at ko min at-tini ka hay'at at daga laka kana suranta abin da zai zama kamar yanda tsuntsu yake to kana yin haka kuwa sai ya zama to yaya sai ya zama to kuwa ta zama yaya sai ta zama tsuntsun da izinin wa da izinin Allah tabaraka wa ta'ala an gane wannan ko ai ma'ana bi izini da izini na fatanfuku fiha kayi huri cikin ta fatakunu tsairan bi izini shi kansa mulmulawan kafin ya zama tsuntsun da izinin wa yake mulmulawa da izinin Allah sannan bayan ya mulmula ta zama tsuntsun gaske ta tashi kuma da izinin waye take tashi da izinin Allah an fahimta da izinin Allah sannan wa tibri'ul akmaha wal abarasa bi izini sannan kuma kana warkar da wanda aka haife shi makaho ba wai a duniya ma ya makance ba kaga wanda aka haife shi makaho shi ba magana ma ya da ya masa magani ko kuwa kyale shi kawai ake shi in ka gana ana kokuwan neman wane ya gani to da na gani ne ya dawo mene ya dawo bai gani sai to bara a duba ga abubuwan da suka samu matsala suka kawo rashin ganin ko da iya saita su su dawo su gani amma an haife ka baka gani kan to dama wannan maganar likita ma ya ce bari ya wani ba kai ma bata taso ba dilin ko a shafa kake to shikenan irin wa'annan kawai ana kawo annabi Isa akan to ga wannan abin da ya faru ko ba haka ba sai zamanto kawai annabi sa yana shafansa sai zamanto yayi mai ya dawo mai gani Allah ya ce wannan ma da izini na ne. an gane wannan ko wannan ma da mene da izini na ne wal abrasa ko ma'ana wa tibri wal akamaha wal abrasa bi izini. kana warkar da wanda aka haife shi makawo da kuma kuturu kuturun ma akan kawo irin wanda ya kurewa kuturta cuta ko ai akwai mai dan dama dama to sai a kawo masa asalin cabu-cabun ko ba haka bane ba shi kuma kawai yana abin nan ɗinsa kawai sai da. test kamar bai taɓa yin wannan ciwon ba duk yana yin wannan da izinin wa da izinin Allah dole duk wannan ana yi ne saboda a yi mene da annabi sa saboda a yi masa menene duk yana yin wani abin saboda a yi menene saboda a yi imani da shi a yadda shi dan aikan waye Allah duk ba ayoyi ba ne ba mu'jizozi ne yake ta amfani da shi wanda da mai hankali in ya duba shi kai wannan annabin Allah ne tunda ba samu mai irin sa ba yawa to shine yace duka da izini na sanan wa izi tukhrijul mauta bi izni kana fitar da mamuci da izini na har wa yau ai min kuburihim a haya sai fitar da su daga kaburburan su su mamuta sai kuma su dawo su dawo rayayyu da mutattu ne yanzu ya fitta su a kabarin kuma sun dawo rayayyu duka da izinin waye jama'a duka da izinin Allah in ji Allah tabaraka wa ta'ala kaga duk wannan wasu abubuwa ne wanda Allah yake gaya wa annabi Isa din namaka wa izka fabtu bani isra'ila anka kuma yayin da na kade hannun banu isra'ila ka, sun yunkura da su cutar da kai sun yunkura da su kashe ka na kade al'amarin su hakan bai yiwu ba an fahimta ko sannan kuma in ji hun bil bayyana yayin da ka je musu da mu'jizozi ba su ne wani abubuwan da duka da muka karanta ba duka mu'jizozi ne ai ko ayi abin da ya saba ma tunanin ka khariqul ada an fahimta ko to in ya faru da annabi akan ce mu'jiza in ya faru da wani bawan Allah akan ce mene kuma in ya faru da wani eh shi kuma ya ce me karama ko ba ka ba sai ya ce karama annabi akan ce yi kaza in kai annabin Allah ne yi kaza yana yi kuma sai hakan ta yiwu sunansa mene mu'jiza amma ba a zuwa ce in kai waliyin Allah ne ka hura naira biyar ta dawo dubu daya sai ka hura ta da dubu to kai matsafi ne an fahimta ko yawa saboda ba haka da yake ba <laughs> ko ba haka ba to ka zo ana ma ciwa ciwa wani ya zo ya kama yana tafiya a kan ruwa shabal shabal ai ka'ida tafiya a kan ruwa an kai su tab ɗaya ya kamata ka yi <laughs> kamule ko yawa sai ka gashi kawai ya ta tafiya sa fashal fashal fashal fashal ya je fashal fashal fashal ya dawo a to ka tsaya kana kallon matsafi kenan ko kuwa ko wani ya hura ma wuta ba ka shi ya suke yi ba su haɗa wuta ya yi kaushi rikis sai zo suna shiga ciki suna tafiya su fita to wallahi duk wanda ya shiga cikin wuta yana tafiya ka'ida me ya kamata wutan ta masa ta kona shi sai kaga ai ma har yana rawa a wutan yana rashin arziki matsafi ne tsafi ya maka haka wanda ya kwanta a titi mota ta zo ta taka shi da ta mutsike shi ta wuce sai tashi ya kada jikinsa arme ne ko ba haka ba yawa tsafi ya duba irin wannan ba a taruwa na kallon irin wannan harkokin zafin sai mutum ya kwanta mota ta markare sai tashi kawai kada jikin sa wala bai markadu ba muddin in gaske ne kawai in tirela ta bi kanka nemo cebur ko kuwa kawai shine magana amma an ka kada jikin ka tirela ba ta nike ka ta tashi tayan fa ya hauka ya wuce he ka tashi ka kada a'a wannan kuma ko wani abu na fata muna lura to duk abin da ya zama kariqul ada to ba a yarda da shi shi yasa wata rana shehul islam ibn taymiya Allah ta'ala ya ji kansa a zamanin su an samu wasu wanda suka fito da wani launi na ko da na sun suna shiga wuta ne wai su fita wutan ba ta kona su shine yana cewa waye ya isa ya zo yayi abin da zan yi da gabashi da arewa da kudu da ina ne inda wanda ya isa ya fito ya kalubalance ni akan wannan shiga wuta da nake yi shine Allah ya ji kan Shehul Islam Ibn Taymiyyah wanda suka karantar da tauhidi a bayan kasa eh ya fito yace ni zan kalubalance ka yanda ka shiga wutan kake ji ta kona ka ba ni ma dan shiga amma ina da sharadi me sharadin ka sharadi na ce ni da kai duka zamu yi wanka da ruwan dumi ko ba haka ba da ruwan kal mu yi wanka fes saboda akwai abin da suke shashafawa a jikinsu ne suke yi eh su maka dabara su shiga wutan da ya lashe su ba to shi kuma ya san wannan da aka yi ce ina so mu yi wanka mu shiga ruwan mun ai mu shiga wutan wanda zai ya kone Allah ya tsine masa ai sai mutum ya fara jafur jafur eh ya fara dabur dabur sai aka fara tunanin a ah, za a tara itace ne aka gama za a ɗauki dogon lokaci ce kai da a kunna kyandir ko a ce falfal ko wani abu kama da wannan ka wanke yatsan kan wanke namu sa wanda nasa ta kone Allah ya tsine masa wallahi bai yarda ba <laughs> ka gani ko saboda in ka sha tauhidi kana ganin wani shiriri ta ka san wannan magaryaci ne kawai amma ka zo ka rudi da wani shikenan kai lokacin da wani mutum ya rudar da mutane ya zo yana musu tallan maganin kasuwa ya yi tallan ya yi tallan ba su saya ba irin babban kwanan kanan ne ya cika da kamar zoɓo ne an kukkulla an kukkulla a yan ledojin buredi an kanana haka an kulla su dam a cikin wannan daro din babban irin kwanan katon kwano irin na mahautan nan ya dora kan bamban motarsa ya yi talla zo a sai maganin kasuwa aka ki saya sai ce to ku kun aza kuɗin ku nake nema na zo ne na taimake ku amma kun aza kuɗin ku nake nema bari in gwada muku kusan kuɗi ba damuwa na bane taimakon ku na zoyi sai saka wani kwanan sha da ya saka kwanan sha ya yi wani tsafa sa sai ya ce kuɗi sai ka ga naira biyar ya faɗo naira goma ya faɗo naira ishirin ya faɗo naira hamsin ya faɗo ɗari ya faɗo ɗari biyu ya faɗo ɗari biyar ya faɗo wallahi dubu ɗaya ma fa duka suka he suke cikin wannan kwanan sai ce to dama ba kudin ku nake nema ba in kudi nake so gashi na zo ne in taimake ku wallahi yana yin wannan dabaran wa mutane da ya bar gurin ce an yi walima ne a wajen kawai duk ledan zoba kawai sun zuke a cikin su <laughs> to kai kana da tauhidi da ka yarda da wannan ka san inda har yana ce kuɗi ta zubo masa ya iba ya amfani da shi ya ɗauko talla har daga kauyen su ya kawo maka ba za ka zama mai hankali ba ya kawo maka talle to ka gani wala yana barin gurin kawai in ka zo gun da ka dauka an yi wani biki ne aka zubar da ledodi saboda a gurin kowa yana ba da kuɗi a bashi ya zuke shanye kai ka taba ganin an sha maganin kasuwa ta baki <laughs> Allah sa waje ana wautar da mutane to ba wannan maganin kasuwa in mutum na son haka ne ya baka jari ko yawa mala ya ce, zo kai na ga alaman kana da goshi dan baka maganin kasuwa sai to aka rama kalla idan ka zo ya fara da ai a'a mala ni na aza maganin kasuwa da ka bani da gaskiya to ai yanzu bayanin da nake ma maganin ka ya sa hannu ya ciro da jarin ka dubu ɗari yanzu ya mayar maka ta dawo ɗari biyar ai ya baka maganin kasuwa yanzu inda da dubu ɗari take kai ka yanzu ka samu yanda ɗari biyar da ta yi mai da ta kai ka ko ba ka ba inda sai an kashe ɗari biyar a je a ciwo a da a ba ai kasuwa yi iri ne a kowane yanzu jarin sa dan dubu hamsin a cikin garin Bauchi yake sayayyansa ya yi kasuwa ya samu riba a wanda kuma yanzu yana da miliyoyin kuɗi na kasuwa wallahi ba zai sari kaya a nan ba wani ma kaya ya sare ta a ƙasar nan ma ya haye wannan ko ba haka ba sai wata ƙasa to a killa ka mana ko wayan kura tana maganin zawo ta yi wa kanta ma wai idan har wani na iya ba mu wani maganin kasuwa ka gaya ka tambaye shi da shi da dan gwata waye gaba ko ka tambaye shi wannan ba shi ne kai ma ka gane haka ba to da aka kar wani zai ma dodori doce shi waliyi ne ya bigi kasa ta yi wani iri ko ya zuba kasa a gwangwami ya buga sai a bude ya aka gishiri ko a ga siga duk wannan ƙarya ne ko ya zuba ma kasa a cikin kwano sai ya tsafa tsafa ya bigi kwanan sai a buɗe sai aga shinkafa da miya da nama duk wannan menene harkan tsafi ne da aka shi ne ubangiji baraka wa ta'ala yake cewa ai ma'ana wato wa istafaftu ko bani isra'ila wato an kana kame gabi banu isra'ila gabanin cutar da kai wa ita ji'tahum ko bil bayyana da an zo musu da hujjoji bayyanannu an gane wannan ko fa qala allazina kafaru minhum wadanda suka kafirta daga cikin su suka ce mene suka ce in haza ko illa sihrun mubin wai wannan bai zama ba face sihiri ne na وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا برسولي وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون Allah tabaraka wa ta'ala yace wa idza ahawaitu yayin da na yi wai abana yayin da na yi wahayi ila na, ai ma'ana amartahum kenan ala lisanihi yayin da na umarci hawariyawa amma bisa harshen annabi Isa alaihi salatu wa wassalam an fahimta ko shine ma'ana na yi wahayi na umarni kenan amma wahayi mawa ta harshen annabi Isa wai wa idza ahawaitu ko yayin da na yi wahayi ila na, zuwa ga hawariyawa amma ai kaga ba zai yi wahayi wa annabi isa kuma a yi wa hawariyawa ba ko ka'idan wanda ake masa wahayi menene shi annabin Allah ne don haka ashe zancen Allah ya faɗe ta ne wa annabi isa annabi isa kuma ba sai yayi bayani masu hawariyawa cewa an aminu ko ku yi imani bi da ni wannan bi da ni wa kenan da Allah ko ku yi imani fi in ji Allah ai zancen Allah ne annabi ta yake gayawa yake gayawa hawariyawa ne an aminu bi ku yi imani da ni wa bi rasuli da kuma da ɗan aika na shine waye Isa kaga cewa wa bi rasuli ka san wake magana wake magana Allah kenan an fahimta amma annabi Isa yake yake wannan bayani kalu sai hawariyawa suka ce amanna ai ma'ana amanna kuma kenan mun yi imani da ku gaba daya mun yi imani da Allah kai ma kuma mun yi imani da kai washhad bi annana muslimun ka shaida mu menene mu din na aika ambata cewa mu din na lalle mu musulmai ne an fahimta ko na إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع رب ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين فهل ويودي عند سوء وريا وسكتي وعن نبي عيسى بن مريم عليه السلام shin ubangijinka zai iya saukar mana da kabaki daga sama an fahimta ko to su na wariyawa wannan tambaya da suka yi ba wai sun yi ne bisa cewar ba su imani da Allah ba tun daga ayan bayan mun karanta sun ce mun yi imani da kai da kuma Allah kuma ka shaida ko mu dinnan hakika musulmai ne ko ba haka ba to da haka wannan abun aibi ma'ana ba su faɗi wannan abun da tambaya saboda suna shakkan ubangiji ko shakka cikin imanin su da ikon Allah ba an gane ko saboda su din nan ai suna karkashin tarbiyyar annabi isa ne alaihi salatu wassalam a wannan yayi an gane wannan ko amma dai har wa yau wa fihim a cikin su akwai munafiqun akwai wa akwai ainihin munafikai a cikin su an gane ko to shine Allah ya ce iz qala iz qala al hawariyuna ya isa ibn maryam yayin da hawariyawa suka ce ya isa dan maryam hal yastati'u rabbuka shin ubangijinka yana da iko dai eh, iya na da dama an zila alaina ma'idatan minas sama ya saukar mana da kabaki daga ina daga ainihin wato sama yana da ikon da dai wannan qala taqulla sai annabi isa ya ce ku ji tsoron Allah in kuntum mu'minina in kun kasance mu'minai to ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala an fahimta na'am قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قالوا سكتي نريد أي معنى أمنا نفيد وننتم بيانامو an gane ko ai ma'ana su'aliha min ajal tambayan wannan ma'ida da muka yin nan ga dalilin da ya sa muka yi wannan tambayan shine an min minha mu ci daga gareta wa tatma'inna ulubuna kuma zuciyanmu ta samu nutsuwa ai bi ma'ana bi ziyadatal yaqin ma annana ko jazimuna wa muqinuna bi qudratillahi alaiha mun yi haka ne saboda zuciyarmu mu yaƙini ya ƙara ƙaruwa mana tare da cewa fa mu nan tabbas yanke mun yi imani da wa ai mun yi imani da Allah akan haka an gane wannan ko sannan wa risalatika kenan mun imani kuma da sakonka to mun wannan ne saboda zuciyar mu ta samuwa ta da samun tabbatuwa da ainihin nazuwa an gane ko kuma wa na'lam sannan kuma aina zadu ilman mu ƙara mu sake ƙara imani an kad sadaktana cewa lalle mu mun gaskata wurin mai iddi'ai game da annabtanka wa nakuna alaiha min ash-shahidin kuma da mu zamto game da ita masu gani da ido masu tabbatawa an fahimta to lokaci na gaba za mu tashi aya ta ɗari da goma sha hudu in Allah ya so ya yarda Allah ta'ala ya taimake mu an gwada min lokaci ya yi ba abin da za a gara a nan za mu dakata abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuban harce saboda karancin sani muna roƙon Allah ya yafe mana Allah ya rufa mana siri duniya da lahira la tabbatar da mu akan alkur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan mai gida Allah ya gafarta masa kurakuran sa Allah kai rama cikin gabarin sa iyayen mu da malaman mu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe su wanda suka mana aikin wannan masallaci Allah ka musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka bada waje mata suke sallah yara suke karatu Allah ka yi musu albarka Allah ka saka musu da alkhairi ya Allah muna roƙon ka mata masu juna lafiya Allah ka sa su haihu lafiya su haifi masu albarka masu bin sunnan manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam muna roƙon Allah yan kasuwa ma'aikata masu sana'a masu karatu masu jarabawa ya Allah ka kawo alheri ka danka mana tafin hannunmu abubuwa da muke gudu na shari Allah ka nisanta shi ka hana shi isowa gare mu ya Allah muna roƙonka shugabanni masu kokarin ganin sun mana adalci Allah ka fi mu sanin su Allah ka taimake su ya Allah waɗanda suke kokarin mai da mu baya addinin mu da rayuwar mu Allah ka fi mu sanin su Allah ka yi mana maganin su ya Allah muna roƙonka ka ba mu damuna mai albarka ya Allah ka zaunar da kasan mu lafiya ya Allah muna roƙonka ka rufa mana siri duniya da lahira Allah ka dauka ka musulunci da musulmai Allah ka kaskantar da kafirci da kafirai lauman fana bima allamtana wa allimna ma yanfauna warzuqna ilman yanfauna wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli halin wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar subhana rabbika rabbil izzati amma الله يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين